daga nan birnin washington a gundumar columbia sashen hausa na murya amurka ke magana kai tsaye kan mitoci 6025 da kuma 19 a birnin yamai da ke jamhuriyar nijar za ku iya sauran matashar voa africa akan mita da 102.5 sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da fm nomad da dalol fm da kuma niyya da ke birnin kwanni sannan masu mu a ghana za su iya samun matashar fm ta alfa radio da ke kumasi baya ga haka muna nan kodiyaushe yaushe a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu ware barkanmu da dare da fatan an wani lafiya. A cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa batun tagwayen 'yan matan nan da masu garkuwa suka sace a jihar Zamfara na ci gaba da jan hankulan mutane a Najeriya, inda wasu ke zargin hukumomi da yawa lamarin rikon sakainar kashi. Assalamu alaikum. Mai gabatar da karar gwamnatin Saudiya ya buƙaci a yanke wa mutane biyar da ake zargi da kisan ɗan jaridar ƙasar Jamal Khashoggi hukuncin kisa. Ranar biyu ga watan Oktoba da ya gabata ne aka kashe ɗan jaridar mai yawan sukai yariman Saudiya Muhammad bin Salman a jaridar Washington Post. bayan da ya ziyarci ƙaramin ofishin jakadancin saudiya da ke birnin istanbul a ƙasar turkiya mai magana da yawun ofishin mai gabatar da ƙara ya faɗa yau alhamis cewa an baka shoggi wata allura mai illa sosai kuma bayan da ya mutu an daddatse jikin shi jami'an saudiya sun ba da bayanai daban-daban tun bayan da kashoggi ya ɓace ciki har da cewa kashaggi ya fita daga ofishin da kanshi suka kuma ce ya mutu ne bayan an yi wani fada da shi sannan suka ce an kashe shi ne yayin da aka yi ƙoƙarin kama shi a matsayin wani marar gaskiya. A yau Alhamis ne mataimakin shugaban ƙasar Amurka Mike Pence ya ce taron ƙoli da aka shirya sa ran yi karo na biyu tsakanin shugaban ƙasar Amurka Donald Trump da shugaban koriya ta arewa kim jong-un dole ne ya kai gaba da cikakken bayanin jerin sunayen cibiyoyin makaman nukiliyar koriya ta arewa wata tattaunawa da ya yi da gidan talabijin ɗin nbc news fence ya ce taron na biyu tsakanin trump da kim wanda ake sa ran yi a farkon shekara mai zuwa tilas koriya ta arewa ta bayyana cibiyoyin makamanta na nukiliya fence ya kara da cewa ina tunanin yana da mahimmanci a taron kolin da za a yi nan gaba a fitar da wani shiri na gano duk makaman da ake takaddama a kansu da gano duk cibiyoyin da ake sarrafa su da kuma ba da damar wakilai su je su gani da kuma dakatar da shirin makaman nukiliya gaba ɗaya. Labaran duniya muke sauraro daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Amurka Donald Trump ya sake shirin ya sake sakin wasu maganganu masu zafi yau Alhamis a kan binciken da ake yi game da zargin katsalandar na Rasha a zaben shugaban ƙasar Amurka da aka yi a shekarar 2016 duk da cewa ana ganin alamun mai binciken na musamman Robert Mueller ya kusa kammala bincikensa. A bainar jama'a hayaniyar binciken Mueller ya kashe watanni goma sha takwas yana yi a ƙasa. 'Yan makonni kafin zaɓukan 'yan majalisar dokoki na gama gari da aka yi ranar shida ga watan nan na Nuwamba. A wani ɓangare saboda ma'aikatar harkokin shari'a ƙasa ta yi ƙoƙarin kaucewa tado da duk wani batu mai cike da takaddama a lokacin zaɓen Amma ƙwararru a fannin shari'a na a fannin shari'a na sa ran wasu abubuwa za su bullo nan ba da daɗewa ba ko da yake abin da ba a sani ba a yanzu shine ko trump zai zauna da mueller don amsa tambayoyi akan neman ƙarin bayani game da zarge-zargen da ake yi wa rasha na katsalandan a zaben na shekarar 2016 kuma ko trump a matsayinsa na shugaban ƙasa ya hana ruwa gudu wajen gudanar da binciken gaskiya A halin yanzu dai, ta yiwu ya rubuta rahoto akan abubuwan da ya gano a bincikensa. Ƙoƙarin shawo kan 'yan majalisar dokokin burtaniya da Prime Minister Theresa May ke yi akan amincewa da yarjejeniyar fitar ƙasar daga tarayyar Turai ya fuskanci tangarɗa a yau Alhamis. bayan da sakataren kwamitin ficewar ƙasar daga tarayyar turai dominic raab ya yi murabus Rab ya ƙi amincewa da wasu muhimman tanade-tanade da ke cikin yarjejeniyar wacce ke neman a kafa wata hukumar kwastam ta haɗin gwiwa ta ƙasashen wacce za ta maye gurbin ayyuka da ake gudanarwa a kan iyakokin da ke tsakanin ƙasar Ireland ta Arewa wadda ba ta cikin tarayyar ƙasashen Turai ta EU da kuma ƙasar Ireland wacce tana cikin EU. A ƙarshen shawarar da aka gabatar ana son wannan sabuwar hukuma ta yi aiki ne yayin da Birtaniya da EU ke ƙoƙarin ɗinke ɓaraka da ke tsakaninsu akan maganar harkokin ciniki. VOA. Zahara Aminu fage kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To da fatan za a mana afuwar tangaɗan da aka ji a farkon shirin. A Najeriya rahotanni na cewa wasu 'yan bindiga da ake zargin mayakan Boko Haram ne sun kai hari a wani ƙauye da ake kira Mamanti da ke wajen birnin Maiduguri a jihar Borno. Harin an kai shi ne da daren jiya inda aka kona kusan ɗaukacin garin. wakilin murya amurka haruna dode biyu ya tuntubi wani mazaunin garin wanda ya nemi a sake sunansa ga kuma karin bayanin da ya mai jiya ne kamar karfe goma da rabi zuwa sha ɗaya ba kwata haka na dare na dare eh. haka su ne da ake da kan yan bugu haram ne suka shigo garin ce wanda ke kilomita da ci kudu daga cikin garin ne ba haka eh, sun shiga sun kone hmm. lahirin garin gaba ɗaya za mu yace 95% hmm. daga cikin gone. Eh, ƙauye ƙauye ne ko mamantin nan kusa da Maiduguri? Eh mamanci ƙauye ne kusa da Maiduguri. Eh to kamar karamar hukumar jere. Eh sun kona kauyen ne gaba ɗaya ko kuma wasu wurare da suka nema suka wuta. Eh sun je da sun fara sa wuta ko ta ina ne kawai duk wani gidaje da zai suka tsira ne wani dan kaɗan haka eh, in ba ka ba miyan su kawai kone gari ne gaba daya kuma ai sun ma kone already akwai abinci da suka kwasa ne don yawanci idan suka zo irin waɗannan abubuwan za ka sun shiga rumbun mutane sun kwakwashe abinci kawai sun kona gari ne iya abinci da na gaban dan a wurin da suka ci cikin da suka ci cikin ne kawai shaguna ne suka fafasa irin su coca cola da hmm. irin to akwai akwai wanda suka kashe ne a wannan akwai wanda suka kashe a wannan harin ko kuma wanda suka raunata? Akwai wanda eh, akwai wanda eh, ya fita hanyar sa amma bai gama ban shi ba ya kara dawa gida shi suka harbe shi yaro saurayin ya Shi ya mutu yaron yanzu. Eh, ya riga mutu yanzu ana kokarin jana'izan shi kadai ne wanda aka tabbatar cewa ya mutu kenan ko shi kadai ne shi kadai babu wani dauki ne da jami'an tsaro suka kawo muku ganin cewa akwai jami'an tsaro a kewaye da wannan wurin eh wani ɗauki gaskiya ba wani ɗauki da aka aka kawo mana hmm. sai dai kawai bayan nan mutane suka ga suka yi aika aikan nasu suka yi gaba sai jami'an tsaro suka shiga garin eh to da suka zo me suka ce muku jami'an tsaron a ba abin da suka ce kawai dai su ma sun tsaya suna kafa abin na ce kafin aukuwar wannan lamarin kun sanar da jami'an tsaro eh mun sanar da jami'an tsaro tun ɗayan da aka taɓa yi na Bello nan muka tsoro wani mazaunin ƙauyen mambanti kenan a maiduguri a tattauna wasu da haruna da biyu to a najeriya har ila yau batun garkuwa da wasu tagwayen 'yan mata da aka yi a jihar zamfara na ci gaba da jan hankulan wasu daga cikin jama'a kasar bayan da a kwashe wani tsawon lokaci ba a kubutar da 'yan matan ba waɗanda aka sace su a ƙarshen watan da ya gabata jama'a da yana zargin hukumomi da rashin mai da hankali wajen kubutar da 'yan matan ko da ke hukumomin sun ce suna iya bakin kokarinsu kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da murtala faruk sanyi na aiko mana daga sokoto lamarin ya ƙara ta da hankalin jama'a yadda ake yada wani sautin murya ta ɗaya daga cikin 'yan matan nan tagwaye da wasu 'yan bindiga suka sace a jihar zamfara wanda 'yan bindigar suka kira tattaunawar bankwana da 'yan uwanta a sautin da ɗaya daga cikin tagwayen cikin kuka ta bayyana irin azaba da hukubar da suke fuskanta tare da roƙon dan uwan nata da cewa a bi duk hanyar da ta dace domin ceto su daga 'yan bindigar da ke barazanar halaka su kamar tabbatarwa ɗaya daga cikin masu garkuwa da tagwayen a sautin ya tabbatarwa dan uwan tagwayen cewa za su kashe ɗaya daga cikin su saboda daɗewa da aka yi ba a biya kuɗin fansar su ba da adadin su ya kai naira miliyan goma sha biyar na tuntubi mataimakin gwamnan jihar ta zamfara ibrahim wakala muhammad domin jin yadda hukumomi suke ji da wannan lamarin wannan abu da ke da ji shi tun da sassafe na nemi waɗanda ya kamata in nema in ji ya ya kamata a loma wannan al'amari tun da kamar na faɗa maka na kira sakataren gwamnati na yi magana da shi ya kirawo waɗanda ke magana da su da 'yan uwan waɗannan bayan Allah marayu ɗin a tattauna da su a ji menene ake ciki a suka yi magana da su sannan kuma mu ci gaba da ganin cewa da za mu tattauna da gwamnan mu mu ga cewa menene mafita domin da shi da mu duka sai Allah ya tambaye mu akan waɗannan bayan Allah da sauran al'ummar da ake hirgitawa a jihar Zamfara. Wasu suna kwatanta wannan al'amarin da abin da ya faru wato Liya Sharibu inda har kawo yanzu ana nan za ga akwai kowa da kowa kungiyoyin sa kai da gwamnatoci da hukumomi da kowa ana nan ana magana akai amma kusan a iya cewa waɗannan 'yan matan lamarin su shuru shuru kake ji kamar ma ba a koda mu da su bane ko kuma akwai bambanci ne tsakanin su da Liya Sharibu. To bai iya cewar abin da ya dami wasu shine ya dame mu. Saboda haka abin da ya shahi wancan na su Liya Sharibu ya shahi mutane da ke magana akan wata akida ta boko haram waɗannan su kuma 'yan ta'adda ne kawai masu neman kuɗi na ta'addanci to kaga wancan yana da bambanci ga fahimtar mu da wannan don haka abin da muke nema ko dai ya kasance a fito a yaƙen ta'addan nan ya da za a kai ƙarshen wannan ta'addanci da ake yi ko kuma a fito da hanyoyin da ya dace saboda al'ummar jihar zamfara zubar da jinin nan da hirgita al'umma da satar al'umma da ake ya ishe mu kana. To sai dai wasu masu sharhi akan lamuran yau da kullum suna da ra'ayi mabambanci musamman akan yadda gwamnatin tarayya da ma kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama suka yi shiru akan wannan lamarin a ta bakin Dr. Mansur Isa Buhari na Jami'ar Usmanu Danfodiyo ta Sokoto. Gaskiya shi ya nuna cewa akwai ɗiyan bora da mu a Najeriya ga fannin dai rayuwa. saboda wayannan bayan Allah su ma kamar wadancan suke mata haka suke mata sannan kuma rayuwa bata shi rayuwa ba sannan kuma mu ji matakan da gwamnati ya kamata ko bata ɗauki mataki ba don gudun eh, abin da ake cewa bridge of security mu dai ji magana shi shugaban kasa tun da ya yi maganganu kan wa'ancan da an ka abin nan akwai kungiyoyi masu bada kare haƙƙin ɗiya mata ba mu ji su yi magana ba matan gwamnonin mu na arewa ba mu ji sun yi magana akan wa'annan matan ba fi sabilin lai wanda shi ya nuna cewa kasar nan kenan kawai dan talaka shi dai a cikin wahala murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria To a wani yunkuri na dakile kwararar bakin hauren Afirka zuwa nahiyar Turai. Wasu ƙasashe a nahiyar ta Turai sun yi tayin samar da tsaro akan iyakokin wasu yankunan Afirkan domin a kaucewa haɗarin da bakin hauren ke jefa kansa a ciki yayin da suke ƙoƙarin tsallaka teku. Ga Haruna Maman Bako da ƙarin bayani. waɗansu ƙasashe ne na tarayyar turai da sun ka haɗa da jamus da ƙasar holland za su tallafa ma waɗansu takwarorinsu na nahiyar afirka jamhuriyar niger na daga cikinsu domin girka wata runduna mai kula da iyakokin ƙasashensu don hana kwarar bakin haure da ke neman ko a mutu ko a yi rai sai sun yunkura zuwa ƙasashen turai wakiliyar ƙungiyar tarayyar turai ta jaddada da haka a lokacin da ta kai ziyara a arewacin kasar jamhuriyar Nijar. Mun gane muhimmancin kulla jakadanci tsakanin tarayyar Turai da waɗansu ƙasashe da ke kudu da sararin Sahara musamman jamhuriyar Nijar wajen samar da cikakken tsaro da haɓaka tattalin arziki a wannan yankin na nahiyar Afirka dama shugaban ƙasar jamhuriyar Nijar Alhaji Muhammadu Isuhu yayi yi wannan bayanin a lokacin da yake halartar taron kasashe masu amfani a bai ɗaya da harshen faransanci a ƙasar armenia inda yake cewa akwai muhimmancin kasancewa a tare a wajen wannan aikin. Tuni dai ana iya cewa ƙasar jamhuriyar Nijar ta daɗe da yin tanadin wata runduna mai suna Compagnie Mobile da Control da Frontier CMCF wannan ko domin kulawa da iyakokin ƙasar inda a cikin wannan sabon tsari da aka haɗa gwiwa da ƙasashen tarayyar Turai ɗin za ta tanadi miliyan goma na euro tarin 'yan sanda 220 a iyakokin birnin Kwanni da maradi inda bakin haure ke kwararowa sai dai har yanzu magabata a jihar agadas da ke arewacin kasar na nuna rashin tasirin dokokin da hukumomin kasar ta nijar suka doka domin takawa masu sana'ar safar dan adam da ma bakin haure waɗanda ke neman zuwa turai burki harisa falto shine magajin garin agades tallafin ma da suka ce suna kawo ban mu ga rayuwar ta mutanen mu ko ta kasan mu ko ta communitin mu ta sake bayan shekara biyu ba ta gara ma mu komo mu tsakanin mu mu an sai yana na ta ma mu albarka mu samu wata hanya wadda za ta bude mana hanyoyi gina kasan mu gina garin mu mu ci alherin da yan Afirka tsakanin suke Haruna Mamman Bako na birnin kwanne sashen Hausa na murya Amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar Nijar Ya Ubangiji sarkin baiwa Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin, amin, suma amin. To kan wannan batu muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayinku shin waɗannan matakai ya kamata hukumomi su ɗauka wajen ganin an daƙile kwararar bakin hauran zuwa yankunan nahiyar turai. Kafin mu buɗe layukanmu mu shakata da wannan waka. Usman. godiya alhaji mamman yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai ku saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. hudu ne masu minti sha biyu a nan birnin washington dc mun samu kiranmu na farko daga jihar kaduna wane ne kan layi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu amin wa alaikum salam wa rahmatullah malam mahamud lalo barka da yammacin da maka barka da aiki barka da yamma malam musa sunana alhaji musa garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo kaduna najeriya mhm. to kaga irin wannan abubuwan da suke faruwa har ka ga mutum wai yana kwarara ya tafa wani gari tirani irin wannan na kasashen turai din nan kasan Allah wannan mutane ne kawai sun bai ba su yarda da Allah da ɗaya ba na biyu su kuma su wayannan mutane kwaɗayye ne musu yawa yanzu a ce ina da naira dubu ɗari biyu da hamsin ko dubu ɗari uku har wai in ba ka tunanin cewa zan ba ƙasa ta tafi wani guri tirani na menene ina da dubu ɗari ma zan tsaya a ƙasa ta a Najeriya ne kasuwanci ko a Nijar ko a Ina da duk inda nake Afirka na ke kasuwanci ga wannan dubu ɗari in Allah ya mata albarka sai zama wani amma in baka kuɗi wai dubu ɗari uku dubu ɗari biyu da hamsin har ɗari huɗu har ɗari biyar wai ɗan ka tsallakar da ni ta ɓarau ne hanya wani tafi tirani gaskiya akwai abu kuskure Allah ka kiyaye mu Allah ka kar ba mu da son zuciya a tashi alhaji musa garo na gode to muna godiya alhaji musa lambar da za a kira da ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kada manta sai an saka alama kare wato plus sai a jero lambar yau mun buɗe layukanmu ne da mun ku kira ku bayyana mana ra'ayinku kan matakan da kuke ganin ya kamata hukumomi su ɗauka domin daƙile kwararar wato 'yanci rani daga ƙasashen afirka zuwa nahiyar turai inda hakan ta kan kai ga su saka rayukansu cikin haɗari domin kokari da suke yi na tsallaka teku ga kira mun samu daga jihar nasarawa wane ne akan layi ado jogo ne daga daura to muna jin kala ado kana jin lafiya lafiya eh, eh, ina jin ka lafiya kalau ya lamura na kai shekara biyar ina neman ku ban samun ku Allah sarki gashi yau ka same mu muna matukar farin cikin samun kamu mayo alhaji ado me zaka ce dangane da abin da muke magana a kai ina a karamar hukumar zango ne zangon daura to malalla mun gode alhaji ado bari mu je jihar jigawa wane ne akan layi eh, inusa ne mai fata gwaram yau to muna jin kamalan inusa yawa to abin da zai magance wannan abu shugabannin afirka sa adalci a cikin zukatansu idan sun sa adalci duk wannan abun ba zai faru ba eh wannan abun da ce kenan na muku fatan alkhairi to mune da godiya a malam musa daga jihar jigawa lambar da za a kira da ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar mun sami kira daga kwantagora wani ne akan layi Salamu alaikum, Sa'idu ne ne wani banin salamu daga Wa alaikum, salam, muna jin kamalin Sa'idu. kwararan baki ko ko mutanenmu na afirka da ke zuwa kasashen turai hmm. yana da kyau gwamnatocinmu na afirka su sa adalci hmm. saboda idan ana kamanta adalci ba za a samu mutanenmu suna fita ba hmm. ma'aika yara sukan gama matasa sukan gama karatu babu aikin yi sannan kuma a nan najeriya an samun wannan a kudancin najeriya ba a arewacin najeriya ba e akan samu masu shiga ma daga arewaci a wani lokaci lura da cewa akwai kan iyaka da libya da niger eh gaskiya ne ana samu hmm. duka irin wayannan in dai gwamnatocinmu za su adalci da taimakawa da ayyuka insha Allah wayannan abin za a samu raguwan saboda suna sa kansu cikin hatsari suna haduwa ga mutuwa ga sha'aruwa wahala da kala-kala kuma kudaden da sukan dauka mutum ya baya a tsallakar da shi zuwa waje wannan ma ya ishe shi jari to muna godiya malam sa'idu daga kwantagora za mu sake komawa jiha kaduna wane ne akan layi hello na kaduna kana tare da mu kuna kaman layin na kadunan ya katse lambar dai da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kan batun kwararar baki ko kuma yanci rani daga kasashen afirka muke yi da suke zuwa turai domin neman ingancin wato ingantaccen rayuwa mun samu kira daga zamfara wane ne a kan layi eh, yaya bayan sabo ne goma ciyaman to muna jin ka malam yaya To yana kira ga gwamnati Ubangiji Allah ba mu gwamna nazari mai mu talakawa. Me za ka ce dangane da batun da muke tattaunawa na kwararar baki? Kwararar bakin haure. Ana son Eh muna jin ka malam yaya. da haka ni ba na goyon baya a kwararar ba ko dan ni ma wani lokacin wuri ba ko ne ina <laughs> to ba da lamun gode a malam yaya daga jihar zamfara amma na sha buga muku ban samun ku sai Allah sarki eh to muna eh. matuƙa farin cikin da ka same mu eh. alhamdulillah ni eh. dan kwatar kushe ne ko habbai to madalla mun gode kwarai da gaske ga wani kira mun samu daga ina ne salamu alaikum amin wa alaikum salam mamun lalo barka da yammaci yawa barka da wannan dare Madalla sunana Mursala na kiran ku daga Abuja Road kuma daga gasa a tare Kaduna tarayyar Najeriya. Yau muna jin ka Malam Murtala. To Mamu Lalo muna fara da tiyan shi shugabanmu Alhaji Musa garu murnan karuwa haihuwa da ya samu Allah ya raya to gaskiya Mamu Lalo ba ma goyon bayan cewa wai mutane su dinga fita hijira a bakin haure su ta tsallaka ruwa suna mutuwa. kuma mun ji daɗi shi mai girma shugaban kasa da aka ji aka gyara wata iyaka tsakanin biya najeriya da bini kenan ya kamata a ce wajajen su ɗin na a sai a yi wannan boda ɗin kuma a haɗa kwastof ɗin kasa da kasa su dinga duba masu fita in dai ba wani fita ba ne wanda aka yadda na gwamnati ta fita gaskiya a dawo da mutane gida da fatan za a gyara To muna godiya Murtala daga Kaduna kuma da kiranka muka kawo ƙarshen ɗaukan wayoyin naku muna godiya kwarai da gaske. yanzu kuma sai labaran wasanni. Daga Washington DC. Sashen Hausa na Mare Amurka ke gabatar muku. Labaran wasanni. kasar mauritania na kan ganiyar kafa sabon tarihin shiga gasar kwallon kafa ta cin kofin nahiyar afirka mauritania wacce bata taba samun shiga gasar ta cin kofin nahiyar afirka ba a tarihi tana daga cikin kasashe goma sha biyar da ake ganin za su iya samun gurbi a gasar ta shekara ta dubu da goma sha tara kasar na bukatar yin galaba ne akan kasar botswana a wasan da za su buga a karshen makon nan domin samun tabbacin jagorantar rukuninsu na ai e da kuma tabbacin samun shiga gasar za a soma amfani da mataimakin alkalin wasa mai kula da hoton bidiyo a gasar premier ta ingila a kakar wasanni mai zuwa bayan da kungiyoyi da dama na gasar suka amince da yin amfani da shi a yanzu hukumar kwallon kafar ingila za ta gabatar da takardar bukatar yin haka ga hukumar gudanarwar kungiyar kwallon kafa ta ƙasa da ƙasa da kuma hukumar fifa an yi gwajin amfani da tsarin a gasar kwallon kafa ta cin kofin duniya ta bana a kasar rasha da kuma wasu gasanni a kasashen jamus da italiya da ma wasu gasannin na kasar ingila ƙungiyar kwallon kafar chelsea ta ingila tana fuskantar hukuncin dakatarwa daga sayan sababbin 'yan wasa bayan wani bincike da hukumar kwallon kafar duniya wato fifa ta gudanar ana zargin kungiyar ne da sayan wasu 'yan wasa waɗanda ba su kai shekaru goma sha takwas da haihuwa ba wasu bayanai sun nuna cewa ana binciken kungiyar tsawon shekaru uku akan wasu 'yan 'yan wasa goma sha tara da ta saya cikinsu kuwa har da Bertrand Traore. Rahoton ya ce sha hudu daga cikin 'yan wasan goma sha tara ba su cika shekaru goma sha takwas da haihuwa ba. A wata sanarwa da kungiyar ta Chelsea ta fitar ta ce ta baiwa hukumar ta FIFA cikakken haɗin kai tare da gabatar da kwararon hujjoji inda ta nuna yadda ta bi ka'idodin hukumar wajen sayan 'yan wasan. ita ko kungiyar fulham ta kori mai horar da 'yan wasanta slavisa yokavonic inda ta maye gurbinsa da claudio ranieri wanda ya jagoranci kungiyar leicester ta lashe gasar premier a shekara ta 2016 a lokacin jagorancin Jokanovic Fulham din su ne na karshe a teburin gasar ta Premier inda suke da maki biyar a wasa goma sha biyu da suka fafata an baiwa Ranieri dan kasar Italiya mai shekaru 67 da haihuwa kwanta ragin shekaru da dama Ranieri zai jagoranci wasansa na farko ne da karawar da Fulham din za su yi da Southampton a ranar 24 ga watan watan nan na nuwamba murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria yanzu kuma sai labarai a takaice mai gabatar da karar gwamnatin saudiya ya buƙaci a yanke wa mutane biyar da ake zargi kisan ɗan jaridar ƙasar jamal khashoggi hukuncin kisa shugaban amurka donald trump ya sake sakin wasu maganganu masu zafi yau alhamis akan binciken da ake yi game da zargin katsalandan na rasha a zaben shugaban ƙasar amurka da aka yi a shekarar 2016 duk da cewa ana ganin alamun mai binciken na musamman robert mueller ya kusa kammala binciken shi ƙoƙarin shawo kan 'yan majalisar dokokin birtaniya da prime minister theresa may ke yi akan amincewa da yarjejeniyar fitar ƙasar daga tarayyar turai ya fuskanci tangarɗa yau alhamis bayan da sakataren kwamitin ficewar ƙasar daga tarayyar turai dominic raab ya yi murabus A yau Alhamis ne mataimakin shugaban ƙasar Amurka Mike Pence ya ce taron kolin da aka yi sa ran yi na biyu tsakanin shugaban ƙasar Amurka Donald Trump da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un dole ne ya kai gaba da cikakken bayanin jerin sunayen cibiyoyin makaman nukiliyar Koriya ta Arewa. A watan, a to madalla a gaida zahara aminu fage dama ke kika taimaka na hada wannan shiri masu sauraro baki daya abin da ya sauka kenan a cikin shirin namu na yau baki daya sai kuma gobe da Allah mu za ku ji wasu abokan aikin mu da sabon shiri da misalin karfe shida na zafi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato biyar kenan agogon Ghana a madadin daukacin waɗanda suka taimaka aka kawo muku wannan shirin musamman ma ita Zaharan da Daniel Brown sai kuma Malam Suleiman Tarawali Mahmud Lalo ke ciya ku kwana lafiya daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC